Salamu alaikum masu kallon mu barkan da wannan lokaci da fatan kowa yana lafiya a yau darasin mu na yau kamar yadda na rubuta a takin bidiyon daga farko zan nuna maka yadda za ka kulle kredit ɗin wayanka ma'ana za ka kulle kuɗinka kan wayanka yadda babu wanda zai samu dama ya kira da wayanka sai idan ka ga dama amma kafin in nuna maka yadda za ka yi ina mai tunatar da ku cewa idan kun manta ba ku yi mana subscribe ba ko kuma sabon zuwa ne kai ka daure ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa sai ka zaɓi all wanda shi zai ba da dama da zarar na ɗora bidiyo a fara sanar da kai idan bidiyon ya burge ka kuma to ka danna mana like sannan kai mana share a social media gaba ɗaya da duk wani chatin da kuke da abokanku domin su ma su amfana a yadda na gaya muku cewa zan nuna muku yadda za ku kulle credit ku ma'ana ku. na cikin waya saboda cewa kada wani ya samu dama ya kira da layinka. Akwai wasu lokuta wanda za ka ga mutum da shi da wayar shi ya aji kawai yana ajiyewa sai ga wani ya ɗauka ya kama kira da wannan waya. Ba shi da yanda ya iya. To saboda haka na ga ya dace in nuna maku yanda za ku ku saving kuɗin ku. Wani kuma gashi kana jin nauyin sa. Akwai kuɗi a wayan baka da yanda za ka ka hana shi. Gashi kuma ya duba ya ga balance misali amma ba da yanda za ka hana shi. To ya za ka yi? ita wannan hanyar shine ne bi ka rufe wannan abu wanda cewa sai ka ga dama ka ba wani dama ya amfani da wayar ya kira da shi to kun ga wani sauƙi ne na musamman amma kada ka manta fa ina koya wannan abun ne saboda ilimi ba wai saboda wani cutar da wani ba ko kuma saboda ganin ƙyashi abinda zaka yi da farko shine ka zo ka shiga cikin dialer ɗinka misali kamar haka wajen kira idan ka shiga nan gurin sai ka zo misali sai ka danna waɗannan lambobi kamar haka ku lura da su da kyau kamar haka za ka danna star sai ka danna 3 3 sai ka danna star sai ka danna 0000 sai ka danna hash za ka danna star 33 star sai ka sa sifili sifili guda hudu sai ka danna hash bayan ka sa sai ka zo ka danna kira alaman kira ku lura da kyau da kun gani yanzu abin da ya ce kun ga yanzu yi barin call ɗin, babu wata namba wadda za ta fita a wayan nan har sai ka cire shi daga wannan tsarin to bari in gwada muku gani misali ga kamar haka ga kamar haka to haka za ka yi duk sanda za ka kira waya ba zai taɓa to wannan hanyar za ka bi ka kulle kiran wayarka gaba ɗaya babu wanda zai kira duk wanda ka duk wanda ya kira zai ga kiran bai tafiya zai ɗauka cewa network ɗin wayan ne network ne babu ƙarfi amma kuma network ne yana ne yana aiki to ya za a kuma ka dawo da shi ka ci gaba da amfani da shi saboda abu ne wanda cewa in har baka buɗe ba kai ma ba za ka iya kira ba to abin da za ka yi shi ne, za ka zo ka sake shiga cikin dialer ɗinka misali kamar haka sai ka zo ka danna wurin wajen kira abin da za ka yi wannan karan hash za ka fara dannawa kamar haka sai ka zo ka sake sa wannan tiri tiri na gaba sai ka sa star sannan sai ka sa waɗannan nambobi guda hudu wanda na nuna maka ma'ana sifili sifili guda hudu ka danna hash hash 33 star 00 guda hudu sai hash sai ka sake danna sendin kamar haka da kun gani yanzu shikenan ya buɗe ku lura da kyau kaga kamar haka yanzu bari in sake gwada muku lura da kyau ka hana kowa ya amfani da shi to idan wannan bidiyon ya burge ka kada ka manta ka danna mana like sannan a tura ma abokanku a social media domin su masu amfana idan ka manta baka mana subscribe ba ka daure ka danna mana subscribe domin samun sababbin bidiyon mu da mun dora gode